الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم أليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوة الصبر إجرام من دم الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو داد تبي حدود ثلاثين لتقص يعين دي دي دي دا قوم قوة شاكا شكرا دبو بدا قوم شاشدا bayan mukaddima wannan shine zai zama darasin na daya a cikin littafin babban malami wafi abdulsalam bali wato tsariƙus salihina ila rabbil alamina wato hanyar mutanen kirki zuwa ga wato ubangijin talibai allah maɗaukakin sarki ya samu zamanto na gari kafin mu koma zuwa gare shi malin yace kitabu saharati littafin tsarki idan an ce alkitabu asali daga alkatibatu ne ita kuma alkatibatu ita ce aljaishu rindina ita kuma rindina ana ce mata alkatibatu ne saboda mutane ne suke zuwa sai su taru idan suka taru sai a ce alkatibatu haka ba a ce ma littafi kitabu sai idan an haɗa wasu fallayen takardu sun yawa sannan ake cewa alkatibatu ake cewa alkitabu kadalika duk lokacin da malamin ya buɗe littafi a littafin ya ce kitabu kaza to za ka samu a ƙarƙashin alkitabu ɗin ko dai ya tara fasali fasali ko ya tara babi babi a ƙarƙashin shi wato sai ya tara matsaloli da yawa a ƙarƙashin wannan babi babi ko fasali fasali sai ce masa kitabu kaza da haka a ƙarƙashin kitabu sahara sun nan da malin zai yi magana za mu ga ya tara babubuka da yawa a ƙarƙashin shi da sai ya fara da kitabu saharati littafin tsarki malamai sun ce tsarki ya kasu gida biyar tsarki na farko shine wato tsaharatul kalbi min shirki dole mutum ya yi kokari ya tsarkake zuciyarsa ta kubuta daga shirka sannan tsarki na biyu saharatul kalbi min albidai tsarkake zuciya daga bid'a me yake sa mutum ya zama mushriki shine zuciyarsa ta hada haƙƙin Allah da haƙƙin wani shi yasa yake zama mushriki me yake sa mutum ya zama dan bid'a shine zuciyarsa ta kudurce haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma haƙƙin wani abin da yake sa yake zama dan bid'a kenan kaji cewa ga wani mutum ya isa yadda annabi ya isa ga wani mutum ya isa ya ci yadda annabi ya isa ya ci da wannan abin da ke sa mutum ya zama dan bid'a kenan wayannan tsarkin guda biyu mutane ba su ka ba su muhimmanci ba tsarkin zuciya ta bangaren ta kubuta daga shirka sannan ta bangaren ta kubuta daga bid'a Bi yadda tufafinka zai yi kyau ka bauta ma Allah ka tsarkake jikinka ya kyau ka bauta ma Allah gurin da za ka yi bautar Allah ya zama yana da tsarki idan zuciyarka ba ta da tsarki babu yadda za a yi abin da kai na ibada Allah ya karba shi yasa farko farko Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi ya ayyuhal muddassir ce masa qum fa wa rabbaka fakabbir sai ce masa fa fatahhir malamai suka ce a nan ana nufin shi ne alƙalmi. Don laraba sukan yi amfani da kalmar asiyabu suna nufin alƙalmi. a sukan kawo baiki daga umra'ul qaisi a cikin shu'ara da yake faɗa yake ce wata mata وإن تك قد ساعدت مني خريقة فصلي ثيابي من ثيابك تنصلي sai umar ulkais ya amfani da kalman asiyabu yana nufin alƙalmu maratibun tafsiri a gurin malamai mataki ne guda shida na farko fassara ƙur'ani da ƙur'ani wanda shine ajmalul tafsir na biyu fassara ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi Sallama. kuma sunnar as-sahiha wacce ta inganta idan sunna bata inganta ba ba a kawo ta a matsayin za a fassara littafin Allah da ita na uku fassara qur'ani da maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi domin su ne ɗaliban annabi Muhammad na hudu fassara Qur'ani da maganganun tabi'ai domin su ne ɗaliban sahabbai na biyar fassara ƙur'ani wato billuga as-sahiha fassara ƙur'ani da luga wacce ta inganta domin lugar ita kanta akwai makabula akwai marduda yadda za ka ji ana cewa wannan hadisin ya inganta wannan hadisin bai inganta ba in kana da ta'ammuli da abin da yake luga ne to haka ita kanta lugar akwai wacce ta inganta akwai wacce bata inganta ba sannan na shida shine tafsir qur'ani bil istihari fassara ƙur'ani ta bangaren istihari da haka wannan tafsirin da suka yi cewa kalman asiyabu yana zuwa da ma'anan zuciya to fassara ƙur'ani da tsantsan lugar larabci wacce take tabbatacciya Allah ta'ala ya samu dace da haka duk wanda yake so idan yin ibada Allah ya karba sai ya kokari ya tsarkake zuciyarsa daga hada haƙƙin Allah da wani ya tsarkake zuciyarsa daga hada haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wani sannan sai ya zamanto jikinsa yana da tsarki in zai bauta ma Allah tufafin na da tsarki sannan gurin da zai bauta ma Allah yana da tsarki wannan zai sa idan ya bauta ma Allah Allah madaukakin tsarki ya karba wani magabaci yake faɗa ya ce a da za ka ga mutane tufafinsu in ka gansu sai ka rena tufafin amma kuma zuciyarsu tana da tsarki ta fi kwarar kankara ya ce amma yanzu mutane sai ka ga tufafinsu fes fes fes amma kuma zuciyar ta riga ta lalace Allah madaukakin sarki ya tsare mu da irin wannan malam aliyu na mangi yana faɗa cewa zuciya in ta makanci to ganin ido bai fa'ida ba in dai zuciya ta riga ta lalace ko kana gani a ido ganin da kake a ido ba shi da wani amfani wanda ma bai gani ya fi ka ya ce babu wudu'i babin da zai yi magana akan alwala abu na farko ya ce alwudu'i alamatul musulmi na yawmal kiyama ita alola ita ce alamar musulmi ranar alkiyama da alola ne kana tashi a gaban Allah za a gane wannan musulmi ne ko ba musulmi ba ne tafi sahihain ya tabbata a cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga al-imam abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناجع النبي يقول ينا cewa. inna ummati yawmal qiyamati ko inna ummati lalle al'ummata yud'auna yawmal qiyamati za a kira su ranar alkiyama gurran suna masu hasken ainihin wato fuska sannan muhajjalina suna masu hasken gabobi da aka saka ce algur shine iya bayazun wato fi jabhatil farq farin da yake ainihin wato goshin doki shi ake ce masa alburra sannan muhajjalina daga ainihin wato at-tahjilu ne shine bayadul aidi wal afdal inda al-faras wato hasken kafafu da kuma ainihin wato hannaye a wajen doki shi ake ce masa ainihin wato muhajjalina to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna ummati lalle al'umma ta yi da auna za a kira su ranar alkiyama gurran suna masu hasken fuska muhajjali na kuma suna masu hasken gaɓoɓi min asarin wudu'i saboda ainihin wato gurabin alwala da suke a nan duniya sai ya ce fa manista ta wanda ya samu iko minkum daga cikinku an yi tsila gurratahu ya tsawaita ainihin wato gabobinsa a wajen alwala fal ya fa'al to ya aikata haka wannan yana daga cikin hadisai da al'imamu abu hurera shi kanshi da ya ruwaito hadisin ya dogara da shi a gurin alwala idan ya zo zai wanke hannu maimakon ya tsaya iya gwiwar hannu yakan wuce ya kai har fada idan ya zo zai wanke kafa maimakon ya tsaya iya idan sa'o yakan wuce ya zo har ainihin wato kauri saboda annabi ya ce fa man istata an yusila gurratahu falyaf'al wanda ya samu daman ya tsawaita gabofinsa gurin alwala to ya tsawaita wannan fahimtar kuma a cikin sahabbai al'imamu abu hurera shi kaɗai yake da ita duk sahabban annabi ba wanda yake da wannan fahimtar yana daga cikin abin da ake faɗawa mutane wannan dan rage shi kaɗan mala maka yana daga cikin abin da ake faɗawa mutane shine kasancewarka babba a cikin addini ba shi ke nuna kaɗan wata fahimta wanda yake kasa da kai gurin daraja ba ya zo kuma ya saba maka kuma ya fi ka dalili al'imamu maliku da ya zo ya ce wannan fahimta ta abu horera kuskure ne ta yadda abu na farko ya ce da shi babban mai gida bandan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya yi wannan ba a taɓa samu annabi ya yi alula ba saboda isalatin gurra ya kai kafaɗa gurin wankewa sannan ya kai su kuma mafi alherin kowane irin abu shine a tsaya akan wannan zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kada a sauka a kanta kada a karkace kada kuma a wuce gona da ainihin wato iri da shi yasa waɗanda idan ka ce musu al'imamu maliku kaza sai su ce an rena shi a inda abu ya riga ya saba makaranta wa annabi ba reni ba shi al'imamu maliku idan ana maganan daraja ne in ka haɗa shi da abu ta zaren ya fi sama da ƙasa amma ya zai ce wannan fahimta ta al'imamu abu hulira ba daidai ba ne ko muka yadda ba daidai ba ne saboda ya saba ma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata ta fahimta sannan rawa muslim al'imam muslim ya ƙara ruwaitowa an abi horerata daga shi dai al'imam abu horera ya ce an na rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai manzan allah a ta al-maqbura manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je makabarta faƙali sai ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku dara ƙaumin mu'minina gidan mutanen kirki wa inna mu ma insha Allahu bikum lallai in Allah ya so dangane da wato samun ku lahiku na zamu riske ku wannan ita ce addu'ar da ake idan an je makabarta mutum ya ce assalamu alaikum darar mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiquna malamai suka ce wannan cewa wa inna insha bikun' kalmar faɗan insha Allah fa'anin littabarruf ne saboda neman albarka ne amma ko ka ce in Allah ya yadda ko baka ce in Allah ya yadda ba dole ce ka je gurin tunda Allah madaukakin sarki ya riga ya ce kullu nafsin da'ikatul mota an gama kuma suka ce idan kullu ta bigi na kira ga kullu ga nafsi to ya shafi kowace irin rai a duniya wallahi sai ta danta na mutuwa sannan Allah ta'ala ya faɗi cewa walan yu'akhir Allah nafsan da ja ajaluha ga nafsan na kira a siyaki na korewa to ba wata rai da Allah zai mata jinkiri idan lokacin ta yi shi sa wata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ahabba liqa Allah a ahabba a hu wanda yake so ya haɗu da Allah lami lafiya to Allah madaukakin sarki ma yana shirye yana so ya ainihin wato haɗu da shi amma wanda bai so ya haɗu da Allah to ko yana so ko bai so wannan ya zama ainihin wato dole a kanta sai ya ainihin wato tafi lahira da haka makabarta gida ne na ainihin wato masu imani mutum haka dai faɗa ya ce mu ma in Allah ya so wannan dan neman albarka ne muna nan zuwa jiya ɗaya daga cikin yan uwa da muke tare da shi mun yi alƙawari zai zo ya same ni da safe sai ya ce mun ba zai samu zuwa ba saboda an bugu mai mahaifin shi ba ta da lafiya kudu zai je ganta amma in ya taso da yamma zai zo ya same ni na ce to sai ya dawo da ya ɗauko ta ya kira ni ya ce min wa na sani a asibitin wato asibitin nasin hun ya ce masa a ina ba shi shawara kawai ya wuto da ita asibitin amurin lahi da ya wuto da ita asibitin amurin lahi ni da muna communication da shi daga wajen karfe 11 har aka yi azahar ya kai ta asibitin da zan farka wani jalla asar haka kawai sai ya faɗa min sako ya ce ai Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa kuma za ku ga wanda yake nan yankin yake ɗan tsayawa bakin titi kullum haka za ka ga ana ta wucewa da mutane ba wanda ya taɓa kwana ya tashi a nan yankin daga safe zuwa dare bai ga an rufe mutum a makabarta ba tun da kake baka taɓa gani ba baka taba ganiya ya shi yasa take cewa kullu bakin fasayibuka dukkan wanda wani zai mutu ka zauna kai masa kuka akwai ran da kai za a kukan kuma wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida Allah ka ji kan malam Aliyu na mangi da yake cewa ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubin dawakai ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta barfan kuma na kubo in baka da ko ba abin da ya damu to an ta zo ta ce maka za ta ke gaba yace ta fi komai tsoratarwa in ta zo ba sai tsayawa ko da koshi ko da yinwa ɗalibi ko mai sanarwa ba a san tsaye wanda ta rage ba babu yace tun kana yaro a tsamma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma har rashin tsofinka amma amma baka shaida ta kana zuwa ba sai baka shaida ta kana zuwa ba ce ka ci ka sha ka yi ce ba ka mace kabari ya karba ka ribe tsutsa ta sharba ba wai zuga shi ka ci ka sha ka yi ce yawa to ka mace kabari ya karba ka ribe tsutsa ta sharba yace yanzu me yafi kyau ka zaba in ba yin nafila ba ya ce in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rasbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada taimaka musu wa ka riƙo wa'azi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka amma ina ga ka sala ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba dan karatun nan da za a yi minti talatin a sati so ɗaya bayan sallar asuba amma sai ga mutum bai da lokaci kuma kana rayuwa a gari irin wannan na kaduna kuma ka mutu da uzurin jahilci ka tafi da shi kabari sun kai ma ka san wallahi ba za a karba ba duka za ka ci wallahi illahi allazi la ilaha illa huwa sai ka ci duka wallahi yasa yace ka ci ka sha kai nishadi kasuwa ta zo da buɗe cuce cuce ba a tadi yace wanda ya bi nawan garudu ba zai daraja a lahira ba kun gurin ka kullum ka ci ka sha kai nishadi Allah ya kawo kasuwa ta buɗe yace in dai ka mutu wannan rudin na duniya ka tafi lahira a kai to wanda ba za ka yi daraja a can ba da haka yace tunda sauran hankalinka ki birnin zuciyarka san su tauhidi da sallah nemi alwala da wanka tun ba aiko ma mala'ika ba don da an riga an aiko mala'ika ba shi kenan magana ta lalace ba Allah ta'ala ya samu dace hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmizi wanda ya kawo shi a kitabun zuwa ɗaya daga cikin bayi na sayyidina usmani yake faɗa yake kana usmanu idan waqafa ala qabrin baka idan usman ya zo ya tsaya akan kabari yakan yi kuka saboda kuka ta ya bulla lafiyarsa har sai ya jika gemu shi faƙila aka ce wa sayyidina usman tuzkaru aljannatu wan akan ambaci aljanna da wuta falata baki ba ka yin kuka amma wata baki mun haza idan ka zo ka kalli kabari sai kai ta kuka sai Sayyidina usman ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace annabi ya ce innal qabara wannan kabarin da muke kallon sa shine awwalu manzilin min manazil al-akhirah shine masauki na farko daga cikin masaukai na lahira fa inna jaminu in mutum ya tsira daga nan gurin to fa ma ba da hu aisaru min duk abin da zai biyo bayan nan kuma to yana da sauki yace wa in lam jinu in mutum bai tsira daga nan ba yace fa ma ba da hu ashaddu minhu abin da zai biyo bayan kabarin kuma ya fi bala'i yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma ra'aitu manzaran qasdun tun da nake a duniya ban taba wani ganin wani abu ba wanda dan adam zai kalle shi ya bashi tsoro a duniya in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace illa wal qabru afdhu min ufati kabari ya fi wannan abin tsoratarwa idan an ji dan Allah in an haka kabari yadda ake saka mutum ka shiga ka gani da ranka wallahi in ka shiga ba za ka iya fitowa ba sai an fito da su ka je ka gwada ka gani dilla a gwada kabari daidai kai in an gwada kabarin daidai kai ka shiga ciki ka kwanta ka gani kana kwantawa to ba za ka iya fitowa ba sai dai mutane su fito da kai to wannan da ranka ran ba a sa ciyayi da ƙasa ba da komai da wannan itatuwan da kwali da wata ƙasa ta fi baro goma a tila maka da ranka a buɗen yana kubuɗen da komai idan ka shiga ciki ba za ka iya fitowa ba da kuma kana gama duk bige-bigenka ka haura can, ka shiga can, ka fita sannan za a zo a kawo ka a saka ka banda Allah da aikinka mai kyau ba abin da zai kwace ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin cewa kowa daga cikin mutane zai shiga rigima kuma yana da abokai guda uku abokansa guda uku idan rigima ta taso biyu za su dare ɗaya ne kaɗai zai haƙura duk rigimar da za a yi da shi ba zai gudu ba idan kana da abokai guda uku da rigima ta taso kaya kaya kaya kawa biyu su watsi ɗaya haƙura ya tsaya idan kana da hankali cikinsu wani aboki ya kamata ka ba muhimmanci abokin da duk rigimar da za a yi shi ba zai gudu ba da haka annabi ya ce mutum yana mutuwa akwai abu uku tattare da shi akwai malu dukiyarsa ba wani mutum da ya mutu ka taba ganin an ɗauke shi da kuɗinsa an kai shi kabari da haka Allah ta'ala ya ce inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha mun sanya duk abin da ke bayan ƙasa zinatan laha la zinatan lakum in ka gina gida dukkan tsaron da ka mutu a ƙasar za ka bashi ita ce ta kwalliya ba kai bane sai ya tafi a kai ka yanzu farin yadin da ake sawa na likkafa ne duk yadda aka fama da babu da talauci har yanzu sai ka gaba za ka taɓa ganin wani mutum da ya siyo wannan yadin yana sawa ba saboda talauci amma ran da ka mutu don kakka tafin da mutane kuɗi duk wani kaya mai kyau abiye shi za idan akwai masu jira sai a je a ɗauko wannan farin yanin da tun da kake a rayuwarka baka taɓa mu'amala da shi ba saboda babu sai a nan naɗe ka da shi sai a kai ka ita kuma dukiya daga iyanan an gama sannan sai yan uwa da dangi da abokan arziki shine a wa ba baka taɓa ganin wani uba da ya mutu ba aka je dan shi ce bai yadda ba sai dai abin ne sa kabarin tare baka taba ganin matar da ta mutu ba saboda mijinta yana tsananin son ta yi sai dai a rufe su tare baka taba gani ba baka taba ganin uban da ya mutu ba aka je makabarta dan ya ce sai dai a hada su tare a rufe dangi da yan uwa da abokan arziki in an ji iya nan za a dawo ba wanda zai yadda shi kabari tare da kai wanda ya rage maka mai kyau wanda kawai za a saka cikin kabari tare da shi shine aikin da kai idan ka yi mai kyau ka gani kuma lahirarka in ba kai mani ka tashi ka gina ta wanda zai gina ba wani mutum ya zo ya samu ali bin abi talib ya sai gida ya ce ya sa ya rubuta ya sa hannu ya zama shaida a matsayin ya siye gida daga gurin wani sai ali bin abi talib radiyallahu anhu ya sa aka rubuta ishtara mayyitin min mayyitin dara matacce ya siye gida daga matacce lahu arba'atu hududun kuma shi mataccen nan da ya siya gida daga matacci yana da iyaka guda hudu yace al-haddul awwal yantahi bihi ila al-maut iyakarsa ta burko za ta kare ne mutuwa yace wal haddus thani iyakarsa ta biyu ita ce kabari yace iyakarsa ta uku zai tsaya gaban Allah a yi masa hisabi iyakarsa ta hudu ko dai a kai shi wuta ko a kai shi aljanna sannan kafin mutumin ya juya ali bin abi talib ya ja wasu baituka guda goma sha bakwai daga ciki ya ce masa annafsu biki ala duniya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma mutum yakan yi bakin ciki da damuwa da takura idan ya rasa wani abu wanda yake da alaka da duniya wa qad alimat kuma ran shi ta riga ta san cewa anna salamata fiha tarku ma zaman lafiya a duniya a gurin dan adam duk abin da zai raba ka da Allah kai kuma ka rabu da shi yace masa la dar lil mar'i ba'da al maut yaskunuhu illa alladhi kana qabla al maut yabniha dan adam bai da wani gida da zai zauna in ya koma zuwa ga Allah sai gidan da shi ya gina makan shi kafin ya mutu fa in bana ha bi khairin saba maskanuhu in kai dauri ta hanyar ake ka gina ma kanka kankaririn gida kana komawa zuwa ga Allah sai ka tarar da kankaririn gida amma ka zauna ba kai komai ba ba abin da ka yi kuma da an yi magana Allah ya ba mu aljanna ku ne yan gaba gaba amin kuma aljanna ma fi dausi ina dan uwa ai annabi ya ce ala inna salatan lahil galiya hajar Allah tana da tsadan da ba za ka same ta ba haka kawai da tamanni laysa bi amaniyikum wala amani ahli kitabi haka Allah yace man ya'mal su'an yujza bihi Allah ta'ala ya samu dace da haka wannan ita ce addu'ar da ake faɗa mutum zai ce wa inna insha Allah bikum lahiq wajittu annabi yace yi burin nasu anna qad ra'ayna ikhwanana ina ma ake mun ga ɗan uwanmu qalu sai sahabbai suka ce awalasna ikhwanaka ya rasulullahi mu ba ɗan uwanka ba ne ƙala sai annabi ya ce an tum a sahabi ai kuma ma kun wace ɗan uwa ko sahabbai na ne wannan yana daga cikin tawadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi ba za ka taɓa ganin wani hadisi da annabi ya kira sahabbai yake masu an tum tullabi ba sai ce ko sahabbai na ne kuma mai ma'anar sahib ba aboki ba ɗaliban shi ne amma haka yake kiran sai ce ku sahabbai na ne ba ya amfani da wani suna ba wanda yake nuna cewa bautarwa bautarwa ba ina fata an fahimta sai dai ce ku sahabbai na ne kuma duk duniya ta san sahabban annabi ɗaliban shi ne amma bai amfani da wannan lafarin sai dai ce an antum ashabi ko wani zai magana ya ce ashabi Ya ce, wa na in uwan allazina lam ya'tu wanda ba su zo ba ba'd sai bayan ba za su yi faƙalu sai suka ce kai fa ta'arifu ta yaya za ka sani ka gane mallam ya ci ba'adu min ummatika wanda zai zo bayan daga cikin al'ummarka ya rasulallahi faƙalu sai annabi ya ce musu a ra'aita baka gani ba lau anna da a ce wani mutum lahu khailun yana da doki gurrun kuma dokin yana da hasken ainihin wato goshi muhajjalatun baina zaharai khairi sannan yana da ainihin wato hasken hannu da kuma hasken kafafuwa tsakanin wannan dokin sannan hasken ya zamanto duhumin buhumin ya zamanto baki shine shadidus sawat sannan buhumin yana da ainihin wato al-aswad al-khalis la yukhalituhu lawn ahmar yana da baki tsantsa wanda bai ta kuɗa da launin ainihin wato ja ba mutumin da yake da doki da yake da wannan sifar annabi ya ce musu alaya ya arifu khailahu shin idan ya ga dokin shi ba zai gane shi ba qalu sai suka ce bala ya rasu eh tabbas idan mutum ya ga dokin shi zai gane shi sai ya ce to fa innahum lallai su wa'annan mutanen ya atuna burran za su zo suna da hasken fuska muhajjali na suna masu hasken gabobi min alwudu'i saboda alwalar da suka yi wa ana faradtuhum alal al annabi yace ni kuma zan riga kowa da kowa zuwa taukin alkausara yace ala ku saurara la yazadanna rijalun wallahi sai an kori wasu da an haudi daga barin shan taukin alkausara kama yazadul ba'ir dal kamar yadda ake korar rakumi wanda ya ainihin wato bace dihin, annabi zai kira wa'anda aka kora ya ce halin mun ku taho فقال فيقال سي أتي مسا إنهم قد بدلوا بعدك ki ai wa'annan da kaga mun kora sun canza addini ba yadda ka yi shi ba sun zama ɗan overdose a cikin addini kun san akwai overdose wurin shan magani akwai kuma overdose a addini annabi ce a yi abu 33 tasbihi ta 33 takbiri wani ya zo ya ce ai shi lafiyar salo yana da ƙarfi saboda ɗari ɗari zai sai sa ibn qayyim yace Allah subhanahu wa ta'ala bai taba sa dan adam yayi abu ba sai shedan ya zo masa ta kofa guda kofar ko dai ka ƙara ko ka rage yace in Allah yace dan adam ya bauta masa da wanda ya kara da wanda ya rage in suka bauta ma Allah duka Allah bai su sai wanda ya tsayaye daidai da yadda aka ce yayi shine fastaqin kama umirta kai ma ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni wannan kuma ita ce maganar da malam mai ahalari ya yace wa yake faɗin da yi wa nahayi mutum ya tsaya inda aka yi masa umarni da inda aka ainihin wato hana shi to abubuwa ne guda uku malamai suka faɗa wanda suna da sauƙin samu a rayuwar mutum amma da ta yanki ya tafi lahira suna da mugun wahalar samu akwai alma'u ruwa akwai azillu inuwa sannan akwai asariku hanya a duniya yanzu idan ka tashi za ka fita harkokinka kullum hanyar da ka ga dama ita za ka bi amma a lahira rak hanya ce guda biyu farikun fil jannati da farikun fil sa'i ko dai ka ga mutum a hanya zai tafi wuta ko ka ga mutum a hanya zai tafi aljanna amma ba wanda za ka gan shi a lahira wani dan iskan lahira ne bai san inda zai je ina karya kake wallahi kana ganin mutum a lahira to sai ka samu akwai hanyar da ya kama ne abu na biyu akwai alma'u ruwa a duk abin da ɗan adam yake mu'amala da shi a rayuwarsa ta duniya babu kamar ruwa rayuwa na yankewa mutum ya koma zuwa ga Allah ba inda za ka ga ruwa mai kyau wanda za ka sa'in ba a wannan tafkin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai yana daga cikin matsala wajen ƙare-ƙare a addini mutum su ki tsayawa su yi addini yadda annabi ya zo da shi a yi ta ƙare-ƙare a yi ta ƙarawa a yi ta ƙare-ƙare duk rigimar da ake ta yi da mutane kenan laifin kawai shi ne don me za ka cewa mutane a tsaya yadda annabi ya kara a ƙara shi kenan kawai sau da wani yana ganin ko malamin shi ko shugaban shi ya saba ga yadda ake yi yadda malamin ka yake gurin malinta bai kai manzan Allah ba da yadda shugaban ka yake wajen shugabanci bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in dai ban da gasken da ake yi annaba ake bi ba an raba da shi bane dan a cimma wata bukata da zaran an ci ya tabbata daga annabi to kowa ya hakura ya ajiye na shi a dawo abu na annabi ko magana da alfazari ya faɗa kenan a cikin 20 ya ce bihi faktari fa huwa annabiyul mutahhar da annabi kaɗai za ka yi koyi saboda shi ne annabin da aka Ya ce ta kalla anil duniya lima huwa akbaru annabi ya juya ya baya ba duniya baya saboda abin da ya fi duniya girma ita ce ainihin wato lahira da haka maganin da ya faɗa ya ce bihi faktadi fa huwa da mutahharu sannan ya faɗa wata maganin ya ce da u kulla qaulin inda qauli muhammadi ka ajiye magana kowa a duniya in annabi muhammad ya riga ya magana sai a ce fa a kone sai annabi ya ce suhukan suhukan da aka a yi nesa da su a yi nesa da su to wanda annabi ya kore shi a gaban allah ya ƙi karɓarsa don girman allah wani mahaluki ne zai iya karɓarsa to wannan yana daga cikin matsalar ƙare-ƙare a addini shi yasa tun yanzu in ma za ku rabu da mutum a duniya gara ku rabu da shi ya fi sauƙi dan aka je lahira maganar rabuwa ba ta taso ba sai dai Allah ya ce ayi wuta kawai Allah madaukakin sarki ya tsare mu abu na biyu shine na ƙarshe shine alwudu ita alwala ita ce hilyatul mu'min wato kwalliya ce ga duk wani mumin. rawa muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala yati sami'tu khalili naji babban badadaina babban masoyina yana fada yana cewa kamar yadda ya tabbata shi yasa alfada biyu yake cewa khalilan ya uda bin muhassab da aka khalilan yana da ku manyan badadai na guda biyu khalilan ya uda bin muhassab wanzila wala tajiya an khayfihi mutahawwala wa akrim bihi maganan taharrahu manzila ahaqqu ibadillahi bil masjid wal ula duk wanda ya karanta ishiriniya da kyau ya fahimce ta tun daga baitin farko da alfaza ya khalilan ya ya ku manya-manyan badaɗi na uja ku karkato wanzila ku sauka bil muhassabi a can wajen nan na muhassab wala tabbiya kada ku nemi mutahawwala karkacewa an khaifihi daga barin masjidin khaifi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan zaka fahimci alfazati tun daga farkon baitin shi yana so ya tsora ka karka karkace akan duk abin da annabi ya tabbata yana yi shi yasa yake wa garin biki maganar me kai girman mamakin wannan gurin a matsayin masauki wanda ta arrafu manzila annabi ya fare shi a matsayin masauki shi annabi kuma shine a haƙƙo ibadillahi bil masjid wal ula shine mafi cancantar bayan Allah da girma da ɗaukaka sai yace ce lahu wato a haƙƙo ibadillahi bil masjid wal ula lahu a'lal jinan mubawwa saboda annabi za a zauna da shi a cikin mafi ɗaukakar ainihin wato aljannoni sallallahu alaihi wasallama shi yasa a can gaba da ya je yake cewa nabiyun azimul qadr bil haqqi mursalu yu'allu bihi mudh kana tiflan wa yanhalu falillahi minhu wa huwa a'la wa akmalu aminun li irshad al ibad muwahhad sayyidi habibun wasu malamai suka ce da alfada ya ce khalilu da ya fi saboda kalman habibi a gurin Allah to kalman khalilu ta fi zama matsayi babba saboda sama da kalman habibi da haka sai ce habibun bi asrarin kulubi munabbahu to amma idan mutum ya tashi ya dinga haɗa biyu ya ce wa manzon Allah habibullahi sannan wa khalilu <coughs> masoyin Allah kuma babban badadayinsa shi yasa alimam abu hurairah ya ce sami ito khalili na ji babban masoyina wanda banda kamar sa a duniya ya kuli yana cewa ta tablughul hiliyatu kwalliya tana kaiwa ne min al-mu'min daga mu'mini ya yablughul wudu duk inda alwala yake kai maka a nan duniya to wannan alama ce ta kwalliya ranar alkiyama shi yasa ka ga wani lokaci akwai haske da Allah yake sawa masu imani na sallah mutumin da ya rizumci sallah yana yi zaka ga akwai wani annuni da Allah yake sa masa tun a duniya sai yadda wanda bai sallah zaka ga ba shi da wannan annurin wallahi ko ba gaskiya ba to saboda haka kamar yadda muka ce ba daɗewa za mu dinga yi ba kuma ba dogon bayani za mu ci gaba da ainihin wato yi ba wannan dai shine ainihin wato darasi na farko bayan mukaddima muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh